بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة ذو القعدة وذو الحجة هجرا من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوئي لتليه da arba'in daidai wanda shi daidai da hudu ga watan takwas shekara tara, a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami al'imam annawawi Allah ya dukansa Allah ya masa rahama na riyadu salihina muna babi na hamsin da biyar idan ba na manta ba a shida ne ko ana wa za mu tashi hadisi mai lamba ta 493 wa an abi sa'idin al-maqburi an annabi an abi hurayra radiyallahu anhu annahu yake cewa marra bi qaumin annabi ya wuce wa annahu yake cewa lalle shi abu hurayra marra bi qaumin bayna aydihim shatun masliyatun فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله من الدنيا ولم يشبع من خذ الشعير رواه البخاري وأن حديث الإمام البخاري يرويته شي أبي سعيد المقبري دل أبو هريرة يكسوا أنه مر أبو هريرة ياوتي بقوم توجم وسمتاني بين أيديهم قبنس أقوي شات أقوي masliyatun shine mashwiya wadda aka gasa ta shi yasa akwai wani gashi na kara da ake ce mata mashwiya da jaja mashwiya sai ka je kan makkatul mukarrama za ka ga da jaja mashwiya fada'uhu sai suka kira shi cewa ya zo ya zauna a ɗibi wannan naman akuya mashwiya ɗin. ba a ba an yi akula sai yake وقال سيكي وكرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا annabi ya fita daga wannan duniya walam ba min khubz shi'iri bai cika cikin sama ya kaki ba daga biredi na ainihin wato shi'ir rawahul bukhari masliyatun bi fathil mim shine mashwiyatun wacce take ainihin wato gasassa to da irin waɗannan hadisan mun yi bayani a baya mun ce hakan dauke su ne dan idan ka zo kai ba annabi kace mutum ne mai yawan ci. to ba sifa bace ce yabo ka faɗi cewa yana ci baina baina tsakanin takaitawa da yawaitawa shine ka faɗa abu mai kyau a kansa don ita ce abin da ƙur'ani wa annabi umarni a kai shi saboda haka na na aisha wani ya taɓa tambayar ta kan tabi'un annabi ta tambaye shi kace kana karanta ƙur'ani ya ce masa eh sai ta ce masa aika na kulkuhu alƙur'an shi annabi ɗabi'unsa ne ƙur'ani da haka akwai ƙur'ani na rubutu wanda ke hannun musulmi akwai kuma ƙur'ani wanda ya tafiya a doron ƙasa a aikace don ya fassara wa mutane ƙur'anin rubutun shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi da muka karanta yanzu malamai sun ce wato mustahabbancin ne da awar kiran ma'abuta falala da kirki da alheri zuwa ga abinci idan ka sana'anta abinci ba laifi mutumin da kake ganin yana da salaha da nagarta ko falala ka gayyace shi zuwa ga abincin ka zo don ku ci wannan abincin sannan halaccin cin abinci mai daɗi hadisin yana nuna mana haka min gairi israfin wala tabziri ba tare da wuce gona da iri da ko almabazzaranci ya halatta da aka mu kiyaye kowane irin abu babu abin da shaidan bai shigowa ciki yayi wasa da hankalin mutane da haka hatta abu in an ya halatta don ba sa ba sai ka gashi shedan sai ya shigo ta wannan wajen sai wasa da hankalinka abinda bai kamata ka shagaltu da shi na sai ka shagaltu da shi ya ɓata maka lokaci kuma rayuwa ka shi ta da yawa sannan hadisi yana nuna mana kwaɗayin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke da shi wajen ƙoƙarin bibiyar aikin annabi Muhammad والتخفف من الشهوات المثيرة da لكم قوقرن sauƙaƙawa ga abin da yake wato na sha'awa wanda yake motsar da ɗabi'a mara kyau me yasa kuka ga cewa aka ce idan ramadana ya zo sai daga cikin dalilan da ya sa bayan ɗaure shaidanu da ake yi mutane suke samun karanci wajen aikin sabo idan yanzu ka ɗibi girki ka cika ƙoshi kai dab to jini yana samun circulating a jikinka da yawa sama da a ce idan kana jin yunwa wannan bitta tabo bitta jiriba an gwada an gani saboda hadisin da ya tabbata wanda safiya matar annabi muhammad ta zo ta same shi yana aiki kafi a masallaci bayan doguwar fina lokacin da ta tashi za ta tafi annabi ya kama hannunta yana rakata za ta tafi yana karyo kwana sai ga wasu sahabbai mutum bai suka gani shi kawai sai suka sauri suka juya annabi ya ce musu ala da sulu kuma ku tsaya kun ganta nan da kuke gani safiya ce mata ta ce sabai saka ce aba ya rasulullah ai ba to makka muke bai ce a'a kada shi dan ya je ya raya muku cewa kun ga annabin ku da wata mata sai ku shiga matsala yace saboda na san fa inna shaytana yajri min ibn adama na san ɗan yana gudu a jikin dan adam kamar yadda jini ke gudu a jikin dan adam to shi kuma jini in ka ci ka koshi zai circulating amma in kana jin yunwa bai bai circulating da yawa kamar yadda idan ka ci abinci ka koshi sannan wato idan aka lura a karkashin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kira shi aka ce yazo da maganar annabi ya kaba hujja ya ce kharaja rasulullahi min ad-dunya walam yashba min khubz ash-sha'ir idan ka bibi wannan zaka ga sahabbai sun kai makura a wannan babu wajen ba sa wasa da duk abin da ya shafi aka ci ya fito daga annabi kamar abdullahi dan umar hmm? zaka ga rayuwarsa haka take kaga wani ya lazumci wani abinci yana cin sa in ka tambaye da zai kawai zai ci ya ga annabi yana son abincin ne shi ma shi yasa yake son abincin shi ne ga ba addini bane cin abincin amma hujjarsa kawai ya ga annabi ya lizinta abin yana so shi yasa shi ma yake so sannan halattin kawo uzuri idan aka gayyace ka walima kana da uzuri to ka ba wanda ya gayyace ka uzuri ka ba shi uzuri sannan sai ka ba shi ainihin wato hakuri, in ba haka ba asalin an gayyace ka walima ya kamata ka amsa amma mutum ya gayyace ka walima in kana da uzuri sai ka ba shi uzuri sannan hadisi yana mana wato bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kansa na halin rayuwa da kuma taƙaitawa da ya akan kaɗan wajen ci da abinda yake kuma ainihin wato sha duka hadisi yana nuna mana akan wannan wa an anasin bin yake cewa lam a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taɓa ci ba ala qawamin hatta mata akan abin da ya shafi alkawar idan an ce kawan shi ne abincin da ake zuwa a ɗora ma yi zaɓo laihi sa'amu inda al'akali abin da ake zuwa a ajiye abinci a kan shi da za a ci abinci idan an ajiye teburi na abinci ba komai shi ne kawan amma idan aka ajiye teburi aka kawo abincin aka shirya to a lokacin ya tashi daga kawan ya koma ma'ida kuma ko kuwa ya zama teburin abinci yanzu in tsurar teburin ne ba komai aka shirya shi ne kawai in an shirya teburin aka kawo abinci aka ɗaura yanzu ya zama ma'ina da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam ya'kul an wa ala qawani hatta mata wama akala khubzan annabi bai taba cin biredi ba ko gurasa muraqqatan wanda yake da laushi wato bawan wanda bawan yake da laushi hatta ma ta hasse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wa fi riwayatin lahu a wata riwaya wala ra'a shatan saminan bi ainihi qattun bai taba ganin akuya ko tinkiya ba wacce take da ainihin wato kiba da idansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadanci amma duka wayannan hadisan kamar yadda muka yi magana za mu ɗauke su cewa annabi yana ci amma israfi banna wajen cin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya ainihin wato yi wannan shine abin da hadisi yake ainihin wato nunawa saboda haka wannan hadisi gayar abin da yake nunawa shine taka tsantsan da annabi yake da abin da ya shafi harkar duniya kuma kamar yadda muka faɗa maka ce ku je ku bincika ku gani likitoci za su faɗa muku cututtuka cikin kaso ɗari to saba'in da wani abu dan adam yana fama da su ne ta hanyar abincin da zai ci sa wanzu wani da daddare nan da ya ci wani abu sai ya barkata mai ciki sai ka da ya su ko da ya ji ya ɗiba bai kamata ya ɗiba ba ko "Ke sa za ga suna kashe da yanzu cewa mutum ya guji cin abinci sanda zai kwanta ya abinci duk yana da matsala saboda haka وأن أمان بن بشير قال يكيشي ولقد رأيت نبيكم والله ناقى أنهم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل bai sabo daga addakal ba shine tamrul rade dabinin da yake mara ke ma yamlaku bihi batnahu abinda zai cika cikinsa da shi sannan irin waɗannan hadisan da ce ku da la'akari da sanda aka je madina farko babu kuɗi ba komai haka ake rayuwa haka ake ta fafatawa da aina Aisha ta faɗa cewa sai a yi wata ɗaya ba a ɗora tukunya gidan annabi ba lokacin da aka je madina ba kuɗi haka ake rayuwar da shi yasa sanda suka yi haƙuri babu daga baya da aka samu suke ganin ya kamata to lallai fa su ma a kan fito a ba su kowa harkokin irin nan shi sanda suka matsa suka matsa Allah sai ya saukar da ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina khuzu'un ba tunda in da a ce matan annabi a su daidai suka da matan kowa a duniya matarka yanzu idan babu ta yi haƙuri ran da aka samu mai kamata yi ba su yaya mata ba da su matan annabi yanayin rayuwa ba haka yake ko da an samu da su gaba da haƙuri yadda shi ya haƙura kasu ce dole sai an ɗimo dukiya an ba su sun fanta ba sun yi irin matan masu mulki ba zai yi ba wannan shi ne da haka wannan hadisi da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana dacewa wani lokaci la yajidu fihi kifayatahu wato bai ma samun abin da zai ishe shi wajen abin da zai ci ba kuma dan babu ba a'a shine dan juyawa da iwa duniya baya da kuma da kai daga abin da ya shafi sha'awata in ba haka ba ko yanayin azumin da zaka ga annabi yana yawan yi ai siyamu dawuda ai su ai litinin ai ka san cewa ba shagaltu da cin abinci ba ko kuwa ba shagaltu da cin abinci ba tunda yin za ku yi tunan hadisin bukari akwai san da ya yi wusal wusal shine ya yi azumi an sha ruwa ya kamata ya sha ruwa bai sha ba ya zarce sabai suka bi shi ya ce a'a ku aji suka ce kai ba ya ce ni ai ina ina kwanta Allah ne ke ce da ne shayata ne ko ba <laughs> saboda haka mutum ne a halitta amma ba daidai yake da ragowar mutane wajen daraja ke sa busari ya ce wa mafalagul ilmi fihi annahu basharu an kai fa an kawo ƙarshen ilimi ne dangane da annabi mutum amma wa annahu khairu khalqillahi kullihim shine wanda ya fi kowa cikin halittar Allah wa an sahal bin sa'ad sa'ad radiyallahu anhu qala yake cewa mara a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi bai taba gani ba menene annaqiya wato rariya idan an ce annaqiya shine rariya naka annabi bai taba ganin ba arsalisu minan nukala abinda aka tace shi tsantsansa aka raba shi da dusarsa tunda yanzu ba ga likitoci nan na bincikewa cewa yanzu masara idan aka nika ta aka cire dusar kai ƙwayar kwayar iska kawai kashi tinkiya ko akwai a yanta cikin sai ita ce ta abin amfani ba haka bane haka ne dawa an aka nika ta aka zo aka yi tankade aka cire kwayar kai ka ci kwaya ne amma an ji an ba tinkiya ko akwai a ita ce amfani min hinin ta'asahu Allah ta'ala tun lokacin da Allah ya aiko shi hatta qabilahu Allah ta'ala har sai Allah ya karbe shi faƙila lahu sai aka ce wa shi wannan sahabin halka na lakum fi ahadi mana manaqilu ko kuwa ko kuna da ainihin wato rariya a zamanin annabi qala sai ce mara ra'a rasulullahi munkalun annabi bai taɓa ganin rariya ba min hina ta'afahu Allah ta'ala tun sanda Allah ya aiko shi hatta qabilahu Allah ta'ala har sai da Allah ya karɓe shi faƙila lahu sai aka ce masa kaifa kuntum ta'kuluna na shair to ya kuke cin sha'ir gaira makulin wanda ba a sa rariya an tankade an tace ba kala sai ce kunna na hatsunuhu mun kasance idan mun nika sha'ir din wannan fukuhu sai mu hura shi da baki fayyadiru ma tsara abinda zai tashi ya tashi wa ma bakiya abinda in ragu wanda mun hura da baki bai tashi ba tarraina sai mu jika shi da ruwa sai mu yi amfani da shi mu kwaba shi da gari a haka haka muke haka su suna cin mai amfani ke ko kuwa Allah ya kiyaye da haka qauluhu